السلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا بوما شاهدوا muna goma sha biyar ga watan zulka'ada jira ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ya yi daidai da uku ne ko uku ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na Usman bin Affan wanda yake anguwan ɗan jinjiri kusa zariya titi jihar mu ta Kaduna a ƙasar mu ta Najeriya Allah ta'ala ya ƙare mu da lafiya da zama lafiya. muna ci gaba da karatunmu na sahihul bukhari kitabul azan a wannan kaso na littafi za mu tashi babi na sittin da takwas hadisi na ɗari bakwai da sha uku babu ajin ya atammu bil imam ويأتم الناس بالمأمون إذا ونبادي إذن كان يقولي جليما sannan akwai wasu mamu da suke koyi da 'yan uku mamu ba ya abin yake kenan kamar imamul buhari yana so ya ce mana a lokacin lalura ko yawan jama'a ko rashin isan sauki ga na baya wanda ke can baya in ya ga na gabansa ya yi aiki shi ma sai ba liman biyu ba ne an gane maganar to idan haka ne ina hukuncin na zo a matsayina na masbuki taho ya yi tsawo ban ganin liman ba na jin sautinsa a ƙa'ida kuma sai liman ya yi aiki aka ce ma musu yi ko da na zo liman ya yi ruku'u ya ɗago daga ruku'u mamu ai ba za su ɗaga tare da shi ba balantana su riga shi ni kuma ban gan shi ba ban ji saukin shi ba sai na yi koyi da mamun da ya suke gabana na yi muku'u a lokacin kuma liman ya daga amma su ba su riga sun daga ba shin ina da wanda mata'am ko ba ni da ita kila an gane bayani na to idan muka ɗauki tarjamar cewa a rajul ya atammu bil imamu wa ya atammu nasu bil ma'amumi ina da shi domin abinda na ruska kenan kuma abinda na gani kenan kuma inda ilimi na ya tsaya kenan ba za a tambaye ni abinda ban gani ba ba ni da dalili ban kuma sani ba wannan akwai malamai da suka tafi akan haka Kayan maku can bayan sahu za ka gani liman sai mamu kuma sai da kai ruku'u sannan su suka ɗaga sai ma sai ka ɗaga a ci gaba da sallah Allah ya ansa mana bincika ويسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم wannan ai hujja ce babba imam al-bukhari yace ana ambaton wani hadisi da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce itammu mobi yi koyi da ni suwa ake magana sabbul awwal su ne duk wani motsin liman suna ji suna gani to ku yi koyi da ni wale a tamma bikum man ba'dakum duk waɗanda suke bayan ku su yi koyi da ku yi ko haka ne mamun da ke gabana suna ruku'u na ruku'u ba su tsada ba ina da raka'a saboda ba na ganin liman ba na jin liman kuma alhamdulillahi shugaban limamai ya ce ko na gaba ku koyi da ni na bayan ku koyi da su Allah ka sa muna gakewa kenan aikin sahun gaba aikin liman ne حدثنا قتيبة بن سعيد قال ما أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيب فإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس لو أمرت أمرا فقال أمروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت لها فتقولي له إن أبا بكر رجل أسير فإنه متى ما يقول مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال إنكن لأنتن صواهب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فلما دخلت الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حفه ذهب أبو بكر يتأخر ما إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس أن يسر أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر الحمد لله بخاري يتيق سيدا دان سعيد يمن حديث وصفتي شيخ ما يتي أبو معاوية شي يمن حديث محمد بن حازم الضغير عن العامش شيخ ما يسامو الأعمش الأعمش عن إبراهيم لدى إبراهيم النخعي عن الأسود لدى أسود بن يزيد شيماء النخعي عن عائشة قالت لدى ما تمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم أم المؤمنين سيدتنا عائشة الله كتارا متى يرجاكاكي lamma fasila nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nauyi kasa fita masallaci جاء بلال يؤذنه بالصلاة بلال يذوينا سند دشيلو فتن صلى ياي سألمه أبا بكر أن يصلي بالناس sallallahu alaihi wa sallam ce, ku je ku ce ma Abu Bakar yi ma mutane sallah فقلت Aisha تشي ce ورسول الله يا Rasulallah الله إن أبا بكر رجل أسيف أبو بكر mutum ne mai saurin damuwa ya shiga kuka innahu mata ma yaqumu maqamak kuma tabbas in dai har zai tsaya matsayin matsayinka tunaninka da yanayin da kake ciki to la yasmi'un nas ba zai iya ji yadda mutane karatu ba ma kuka za ta hana yi karatu Allahu akbar alai alamta wannan. ni ina ganin in mai yiwa ne da ka umarci umar yayi sallah shi yana da kamfin zuciya irin wannan الله أكبر فقال إن فقال يا النبي صلى الله عليه وسلم فساك متى مروا أبا بكر أن يصلي بالناس وأمت أبو بكر ممتاني صلى فقلت لها الفتى شنو ما هبسا ديال سيدنا عمر الله يقام متى يا أم المؤمنين قولي له إن أبا بكر رجل أسيء da Allah ki ce ma manzan Allah abubakar mutum ne mai saurin damuwa yanzu ya shiga kuka la yusmi'un unnasa ba zai iya jiyar da mutane karatu ba saboda kuka da gungi saboda haka falau amarta umar ce ne da dai a ce umar kasa Ka kuma gaya masa الله أكبر فقال إن كنا لأنتن سواحب يوسف lallai ku mata ko inna ba ku da bambanci da matan zamanin annabi yusuf eh abinda kuke so daban abinda kuke bayyanawa daban mun yi bayanin wannan kwanan baya ba sai mun sake tsayawa ba yau Babakar min an yusalli bin nas na ce a ce abubakar ya yi mutane sallah falamma da kalatis salati abubakar ya kama sallah ke na rahama irin ta ubangiji waje da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi sifa annabi ya ji jikin shi ya yi sauki ya ji zai iya fita da taimakon sahabbai a kama yuhada bai na rajulaini annabi sai ya miƙe aka yi masa ɗaukan 'yan makaranta mutum biyu wannan ya saba da dama wannan ya saba ta hagu yana tsakiyarsu wa rijilahu ya kwatsani fil ardi shawuka guda biyu yana jan su bai iya taka su kamar yadda kake tafiya sallallahu alaihi wasallam hatta da halal masjida a haka har ya shiga masallaci ma'ana suka shiga da shi masallaci don Allah ku dubi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kai wannan yanayi amma zuciyarsa na masallaci mu kuma lafiyar mu lauba mu da matsala mun ci mun koshi muna cikin ni'imar lafiya amma sai mun zaman mu wai mu ma mun iya sallah a kofar gida Allah ya sauke kana wasa da sallah Allah kada ka sa mu cikin masu wasa da sallah Allah ka shirya ga masu wasa da sallah falamma sami'a Abu Bakar hissahu a lokacin da Annabi sallallahu Abu Bakar Allah ya kara masa yadda ya ji alaman sauti ko motsi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ذهب أبو بكر يتأخر nan take sai sai dina abubakar ya shiga da bai barka ba Ana da shi sallallahu wa sallam yayin kada ya daba ya tsaya ne Allahu akbar tawadu'un na tawalu'un na kasa da sanin ya kamata manya eh kaga shi ya ga bai kamata a ce ya gabaci manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ta'adduban bil qur'an ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi wattaqullah جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس على يسار أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم يئس har ya shiga ya zauna a hagun sayidina abubakar yawwa ya an shi limanci kenan وكان أبو بكر ساريا إن أبو بكر الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ينا كان تنزلي يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر ينا قوي صلى من فن الله صلى الله عليه وسلم يركوء يركوء إن يسجد يتفس جدا إن يلقى يلقى والناس مقتدون بصلاة أبي بكر sauran mamun kuma suna koyi da sallan abubakar shi da shi ke tsaye annabi na zaune ba su gani shi in ba shi da sahun famko ba saboda haka tsoron suna koyi da abubakar Allah ta'ala ya ƙara masa yadda a wannan hadisi shine na sallah a zaune ko amma manta mun yi bayani baya yawwa mun yi bayani baya cewa wannan an soke sallah a zaune yayi ne lokacin da lalura ya same shi Allah ta sa mun dace Babu hal yukhadhu al-imamu hal ya'khudhu al-imamu idha shakka bi qawli nasi to wannan babi zai mana bayani idan liman ya samu yaddimuwa shin zai amfani da zancen mutane koko zai gumi akan abin da zuciyarsa ta masa ne an gane ko wannan babi na rafinuwa kenan حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن آيوب بن أبي تميمة فاحتاني فتها أتاتي فاحتاني يعني الله محمد السيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول صلى الله عليه وآله وسلم abdullahi bin maslama ya mana hadisi sannan ya samo daga malik dan alaka da ranar halin malik ne a limanin madina sai da na mai mazhaban maliki siyasa na ce Allah ya tsama maka yadda anas din ne sai ya kwashe ni sai na ga kaman anas dan maliku ne nan ko ta yi rubasu ne an gane ko maliku ne dan anas ba anas abin nan ba sahabi ba daga muhammad dan sirin daga abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in sa'afa min asnatayn ana sallah mai raka'a hudu sai annabi ya sallama ya biyo a raka'a biyu فقال له في اليدين sai wani bawan Allah ana ce masa zuliya daini ana cewa sunansa al-hirbaq al-hirbaq eh, zuliya daini sunan shi ne al ya ha'u mai dugo kun ji wannan fitowa ko ha al-hirbaq Allah ta'ala ya kama masa yadda eh, lakabin shi zuliya daini yace a kusuratu salatu ya rasulullahi an rage sallah ne An fi ta ko ka manta ne ya rasulullah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين abinda zuliyadaini ya faɗi gaskiya ne ga a wasu bayoyin sai da ya ce a'a ban manta ba ba a rage ba a ce a ko doka manta ko a rage a ce ban manta ba ba a rage bai ta da ɗayan biyu da sai ya warware sauran sahabbai ya ce a sadaka zuliya ne gaskiya zuliya ne ya faɗi a kalan nasu na'am duk sahabbai suka ce ƙwarai kuwa ai biyu aka yi ya lalla. Eh, sun kasa faɗi kasan kowa da ranar shi wani mai tsinin baki ya sha ruwa a tudu eh tulu ne bai ɗaukuwa kuma ruwan bai zo har baki ba ga ƙishi kuma ba za ka fasa ba shi da ya sa nashi bakin kawai sai ya sha ya ƙoshi ya ban sauran suna hamma da suna mashi lalata mai tsinin baki sai ya mashi rana ba abubakar su duk da su aka yi sallan amma haiba da kwanjinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sun kasa cewa biyu aka yi shi kuma yana da ƙarfin hali sai ya ce ya wannan magana faƙalar nasu na'am annabi ya tambaya sai duk suka ce haka ne haka ne faƙamar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya sake tashi ya kabbara a sallas na taini ukarayayi ya yi biyun da ba a yi ba sun masallama sannan ya tahiya ya sallama sun makabba'a sannan ya kabba'a ya shi koma ta sajada misala su jingihi ya sujada yadda yake sujada na sallah an gane ku shi sa malamai suke cewa ita ba a digo kabbara biyar ake mata ba hudu ba ai kaji an ce sun makabara to sannan ya kabbara fasa jada san kuma ya sujada saboda haka kabbara ta yi sallama dama to yanzu za ka dawo sai ta kabbara ta dawo ko kuma sai kai kabbaran sujada sai kai kabbaran dagowa ka zauna sai ka tafiya sai ka tafiya in za ka yi tafiya fashi ka kalma ba za ka yi tafiya ba an fahimta saboda malamai suna da fahimta kala biyu Allah ka sa mun dace na'am ba a yi daga hannu ba wani daga hannun da za a yi a sajjadan kaban da a wajen da ba ramma nori ko mustabai amma na da ba kuma din ba da ne a haɗa su lokaci ɗaya ne wa sharɗa ha mutarana su hadi da kai sun ɗaukin niyya a hada ta da kabbara zuciya na kudurtawa harshe na kabbara ana kuma ɗaga hannu zuwa kafaɗa ko yatsunka kai daidai da tushen kunnuwa kamar yadda malamai suka yi bayani Allah ya jefa musu kaga an shar'anta ma sallallahu alaihi wa sallam yin kunnuwa ta'aliman wa irshadan lil'umma don sanarwa da shiryar da al'umma idan ya same su da abin da za su yi kaga da an yi shiru ko to ya zama hadisi a sai da maganar sajjaya kenan da sai a ce annabi ya taba zuhur ko la asar la'asar raka'a biyu حدثنا أبو الوليد قالنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل قد صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين الزهري يكي أبو الوليد يا إيمان حديثي شيني هشام بن عبد الملك أتيال بكي قال نا شعبة شعبة دم حجاج يمن حديثي عن سعد بن إبراهيم هذا سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أوف عن عبد الرحمن بن أوف babban sahabin nan Allah ya kama masa yadda an abi salamata shi kuma ya samo daga abu salama shi ma abu salama ɗani ga abdurrahman bin aufi عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم يا يسلم الظهر ركعة بيو يمكن هدو أو ترواية أكتي لأسم وقيل قد صليت ركعتين أكتي شبت يا رسول الله ركعة بيو كيبا هدو فصلى ركعتين سيدا ويبيو معنى cika biyu kuma sallama sannan ya sallama kuma sajada sajada ta yi sannan ya yi sujjada guda biyu shi kenan halar menene kan babin hal ya akuzul imamu idza shakka bi qawlin nasi daga ya an samu na da hadisai ashe ya akuzul imamu idza shakka bi qawlin nasi kenan liman yana yadda da zancen mutane ba zai tauri kai bai ce ne da kai na zan yi a to liman ai kai ba asuli ba ne babu idza bakar imamu fi salati babi na saba'in in liman yana sallah yana kuka an gani قال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر الله أكبر عبد الله بن شداد tabi'i ne babban tabi'i cikin tabi'ai wato wanda ya rayu da sahaba ke ni ita shi ke umar na ji kukan sayyidina umar ɗan hattab wato irin ka ji zizan nan ana shishika kamar yaro in yayi kushi yana kuka aka ji an gane ko? shi ne abin da ake ce ma na shi jin nan na daga fasa an gane ku na shi kenan ba na fi asirin ku. ya ce kuma ina jam'i ni ina ƙarshen sahu amma ina jin sautin kusan shi irin wannan a ji bayan Allah da sai a sauke maka ƙur'ani. wani ma ana yi yana dariya Hmm. yakra ayon da sayyidina umar ke karantawa wadda take cewa inna ma ashku bafi wa uzni ila Allah aya ta 86 surati yusuf eh kusan ce sayyidina yaqub baban yusuf lokacin da suka tafi da dan uwan yusuf wanda suke uwa daya uba ɗaya. suka dawo suka ce ya yi sata an kama shi a rike hmm? damuwa da bakin ciki sai ya tuna kuma yusuf sai aka yi fani walando ya gawo sabo saboda haka ya rikice idan shi ya juye hamma baya gani sosai saboda damuwa wa bayaddal aynahu min al-huzni fa huwa kadhib shine ƴaƴan nashi sai suka ce a a a alaka tan dai mutumin Yusuf ba ko ta takuna haradan aw kuna min al sai ka rasa kanka ko mutu a kan haka ka hallaka shi ne ce ma a shuba fi wa kuzini ilallahi ba a alamu min Allahi ma la ta'lamu ni ba da ku nake ba tsananin damuwa ta da bakin ciki na ina kai kuka na ga Allah ne ba ku ba kuma ina sanin abin da ku ba ku sani ba game da mahalicci na ya san ƙaryen kisa ake ma mai yusuf ba a kashe shi ba hmm? yasa alkur'ani ya ce wa ja'u bi damin kazide suka zo da jinin ƙarya rigan shi fata-fata da jini suka ce can feci ya cinye shi ya kama riga ya duba ya kallaba ta ciki da waje cin wannan dabba da adalci ya cinye ɗa bai yada rigan ba riga ko yaji babu amma an cinye mai riga ba ko kashin da kuka kamu Allah ya zawaje to ne lokacin da na Umar yake karanta wannan ayar shine ake gunjin kukan shi a bayan sahu kamar yadda mai ruwaya yake fadi Allah ya kara masu yadda da tasirin ƙwa'ani yana keta zuciyarsu ya ji jijiyoyin jininsu ya gaure imaninsu Allah ka ba mu wannan ɗabi'a da wannan irin imani حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مر أبا بكر يصلي بالناس قالت عائشة قلت له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر يصلي بالناس فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة فقلت لها ارحلا قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء أمر عمر فليسل بالناس فقال الهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن كنا لأخبار مرات فليسل فقال هبته بعشرة فليسل شكرا هذه إجمالية من حديث كما مالك دعنا من حديث إمام الله kuma ya samu daga hisham ɗan'uwa daga mahaifinsa mahaifinsa shi ne wasu ɗan zubairu dan Awa. Allah ƙara masu yadda an aisha ta daga nana aisha radiyallahu an haƙuwar muminai أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكي جنيا كما أولنا جنيا يرسل يأمر أبا بكر يصلي بالناس ومتي أبو بكر يصلى ممتاني يليمان في ممتاني حضر عائشة فقلت له عائشة تكي سينتي ممنزل الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر إذا قام في مقامك يا أبو بكر إن يت... إن يزاد أيا مطعين كذي بعد صلى لم يسمع الناس من البكاء هذا يجيد دوجة مع karatu ba saboda kuka saboda kuka kamar umar salli bin nas da ka umarci sayyidina umar ya mu mutane sallah yana da ƙarfin zuciya fa qala lahu abakan kalbina na ce ba umarci abu ya mu sallah فقال مر أبا بكر فليصلي Aisha فقال عائشة عائشة تكي فقلت da ابتتع da kira ya zama ta harka ya ce ƙuli lahu ki ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mu ƙara ma juna ƙarfi inna ababakar idza qama fi maqamika lam yasmi an-nas min albuka buka ya ce masa ai abubakar da kake cewa ya sallah ai in ya tsaya zai sallah kuma kana nan a raye ya san halin da kake hmm? ba zai iya jiyar da mutane karatu ba saboda kuka saboda kukan zai hana aji an gane ko to shi kuka na bata sallah ne a bai batawa da yana batawa da aka ce shi zai kuka ba zai ji yadda mutane ba zai ce a to a sa su mutu a kuka bai bai bata sallah shi yasa ne a hazari Allah shi kansa yake cewa ba kawul khashi fi salati mugtafam haka ne ko yawwa kukan mai sallah a kukan mai tsohon Allah a cikin sallah wannan ana yafe mashi ba ne Allah ka yafe mana kananan zunubanmu da manya kamar umar fali salib linnas ina makonka umarci umar ya ma mutane sallah Allahu akbar to قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ilimin wannan magana ma kalma ce ta tsawatawa kan sake jin wannan magana an gane ko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsawata ke inna kunna la'antin na da yusuf ko dai mata ba ku da bambancin da matan zamanin sayyidina yusuf mago ababakar fali sallibin nas mutu abubakar ya mu mutane sallah to nana hafsa sai ta ji safaf sai ta dawo wajen nana aisha matsalar hafsatu li aisha ta sai hafsa ta ce ma aisha ma kunti li usiba ke khaira sai eh, dai haka shi da abin da kika sa na a gaba da wuya in ga alheri <laughs> Allah sarki an gane ko kasan kishi ya ce eh, amma kuma su kishinsu yana da tsabta. in ka karanta inda aisha take yaban hafsa abin zai ba mamaki kai kasan ita hafsa akwai ibada akwai ibada yasa akwai wani hadisi lokacin da aka ce wani dan abu ya auku annabi ya ce so sai hafsa sai ma fara da awa. da mala'ika ya zo yake rijiha fa ma sawama ma. Ah, a mai da ita daki ba a rabuwa da irin wannan mace mai yawan azumi mai yawan kiyamun laili za ka rabu da ita wato ka mace tana ƙara kwarjini in tana da ibada sai fahimta ta auri wanda yake kahu yawa a zo ka gama ta ka ta yi sujjada minti goma sha biyar tana ta zabga a ta san za ta ɗan ƙara ka ke ai da wuya a yi a gama ba a ke ya Allah ka taimaki ne gidana ko ba haka ba ne Allah ka shirya mun yaya to duk ba ku ba ne waye bai son shiryan yayan shi ya wanda ka ga dan shi ya lalace in dai mutumin kirki ne to jarabawa ce ya ba yadda za a yi wannan kuma yakan hau kan kowa ba dan sakaki ba inda ya samu annabawa eh. النبي نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال تعاوي الى جبل يعصمني من الماء شفا لا أهلك كافرا دنيا duk da haka bai haƙura ba yana hau jirgi kasira hau jirgi kasira shi kuma yana ababa ba sai ka ci wata ya mai shauka a tsohon mutum yana gani da zai tsare ni ban wanda bai da Allah yana duban abin da zai kama ne kawai shine Allah shi وقال لا آثم اليوم إلا مرئه الله الشوتة باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها أبادي نقبا shi kuma zai karantar da mu yadda ake daidaita tsabu a lokacin da ake ikama da kuma bayan an yi ikama حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال أبت قال حدثني أمر بن المرة قال سمعت سالم سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت نعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتصون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم الله أكبر a hadisi da silsilarsa kamar yadda muke ji imam bukhari ya ce abul walid hisham bin al malik ya mani hadisi Allah ya ji kansa kuma ya ce shu'uba an hajjaj shi ya mana hadisin shi kuma ya ce amr bin murra ya mana hadisin shi kuma ya ce na ji salim ɗan abil ja'di shi ne na an shi hadisin daga wajensa shi kuma ya ce ya ji nu'manu bin bashir nu'manu bin bashir sahabi ne Allah ya tsara masa yadda in za ku tuna hadisinsa da ya ce ya ɗauki ɗansa da bawa ya je gun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka shaida wannan bawan na ba ɗana ga nan annabi ya ce shi kaɗai ne ɗanka ya ce a'a kana da wasu ya ce sosai kowa ka ba shi irin wannan ya ce a'a ya ce fala'izan kyauta ba ta yi ba a wata ruwaya la a ala shawrin ba zan yi shaida a kan zalunci ba a wata ruwaya sai da ya tambaye shi kana son duk su zama masu ta'a gare ka su rinka maka du'a'i in ka mutu ya ce sosai ce to ba ta yi ba Eh, akwai wasu zai su keɓe ɗan da suke so su ba shi abin da suka ga dama ko? a zalinci in kana da 'ya'ya dubu in ka falla wani fili ko gida ko dukiya ba ɗaya fi mata da maza eh, yanzu mace tana da miliyan ɗaya ya kace an tana da mutum wallahi ba a ba sai ka ci cin gajar miliyan ɗaya ya mata wancan sai dai wata yarinya ta ci ko ne da gaske ai kun sani a'a ba sai sai mata wayan ɗari uku ba a miliyan goma nan waya kawai ke ta fallewa ana shafin kuma in ba a sa'a ba ta bashe shi menene na banza a ne na banzan yake karewa shi ne Allah ya sauke saboda haka mu kula da iyayenmu gambado Allah ka ba mu iko ko ba su da rai kula da addu'a da yin masa sadaka ah, shi ne umani bin bashi kenan shi ke mana wannan ruwaya ah, mutumin madina ne Allah ya ji kansa ya ce kala nabi sallallahu alaihi wasallam mai tsira da amincin Allah ya ce da tasawunna sukufakum dole ne su daidaita sakon ku ya miƙe sak hmm. kada ku bar kafa alhalal ba a bukatun shi a kafu aw la yukhaliqanna Allahu bayna wujuhikum Allah ya saba kufafanku wannan ya gabas wannan ya yamma ai ta gaba ana kiyayya ɗan uwanka na jini ɗan uwanka na addini ɗan uwanka aƙida amma ka gaba ka kan shi canza riga kai bakin ciki ina magana ina addini innamal mu'minuna ikhwa kuma akan kai mataki a'la wa yusiruna ala anfusihim walau kana fihim hasasa abinda ka mallaka ma ka ci dan uwanka yayi amfani da shi fiye da kai to ka ji daraja madaukaki ya kenan na imani Allah ka ba mu sa. to kaga ashe rashin hada safu da kyau yakan sa kiyayya tsakanin masu imani Allah ya sauke حدثنا أبو معمر قال نا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري sallallahu alaihi wasallam bukari ya ce ma'amar ya yi mana hadisi shine abdullahi bin amma shi kuma yana cewa abdulwarisu shi ya mana wannan hadisi ibn sa'ad al-basri kenan Allah ya ji kansa daga abdulaziz bin suhaib ya samu shi kuma daga abdulaziz dan suhaib al-bannani an anasin shi kuma ya samo daga anas annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala atuna sufufa kumi qaddasuhum kusak eh kumi qaddasahu ma'ana eh, ta bilu ku daidaita sahu eh shine ma'anan atuna sufufa ai a arakum khalfa zahari. Kina ganin ku ta bayana هذا معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم ما دقى تكن معجزة رسول sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake gani ta gaba haka yake gani ta baya sallallahu alaihi wasallam to a shi sai da tafi ba wajibi ne sai mu kula kada mu yi wasa kada wani ɗin tarkabarina shi ya fi alaƙa da wannan babu ikibalin imani alan nasi inda taswiyatis suhufi a liman ya fuskanci wa mamu lokacin daidaita sahu domin ya ga sahu ya nike ko bai nike ba shi ne ikibalin imani alan nasi inda taswiyatin sufufi على معاوية بن قالنا رائد بن قلامة قالنا هميد أميل قالنا أنس بن مالك قال وقيمة A أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراكوا فإني أراكم من وراء ظهري إمام البخاري يتي أحمد أرجاء يا يمن حديثي النحي شيكما يتي معاوية تن أمر shi ya mana wannan hadisi da muke ji al'azji al-kufi shi kuma yana cewa za'idatu dan ƙudama shine ne ya mana hadisi a ƙaƙashi akan ce masa abu salt alkufi shi ma Allah ya ji kansa shi kuma yana cewa humaidu tsawilu shi ya mana hadisi shi kuma abu ubaida ne mutumin basra ne yana cewa na Anas bin malik anas dan malik jihadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam khadiminsa Allah ya kara masa yadda ya ce wa qimatus sala an ta da iqamat sallah فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه annabi sai ya fuskanto mu da fuskan ya dube mu sallallahu alaihi wasallam bi wajhihi sharif ala qimu sufufakum wa tarasu ke ku tsaye da sahunku ku daidaita taras shine da juna an gane ku shine ka marsusu wanda suke jihadi tsahu tsahu sahu tobalin gini da aka sa tabo tsakanin ɗaya da ɗaya suka manne kaman bulo wanda ake caccake shi a cokin ɗin shi da siminti haka ake so shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kuma su kufakun wata rasu kuma ne da junanku kafada da kafada sawu da sawu an gane ko kuma wajen haɗa sawu idan kafa da idan kafa ne nan ne tsakiyan bawa an gane in ka ce za ka haɗa jijjige ne da wani kafan shi ya kusa na wani kala biyu an gane ko haka nan ka ce za ka haɗa kan yatsu ne za ka ga wani ya gaba wani ya baya saboda kafan ba ɗaya ba ce akwai mai babban kafa akwai mai tsakatsaki akwai mai ƙaramar kafa amma jijjiganka abuwan idan sawunka nan tsakiyan jikinka ne da haka in ka haɗa idan sawu da mutum don ƙafan shi ya ji naka tsawo ta gaba ya zo ɓaka, ta baya ya zo ɓaka to kuna daidai ne za ka ga kafaɗanku ya miƙe an fahimta yi, annabi ya ce to ku yi haka zama ta annakun bunyamin marsusin kenan A inni ahakum wa hayy zahari ina kallon ku ta bayana eh mun faɗi wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tsaya anan insha Allah muna fatan Allah ka sa mu yi daidai Allah ka bamu ikon aiki da abin da muke kaɗi. Allah ka yafe mana farafaran mu ka tafata mana laifukan mu ka sanya goben mu ya yau din kyau har mu gamu da mahaliccin mu ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم kaza ake ce mun akwai dan uwanmu malam Shehu Jafar matarsa ba ta da lafiya ta karaya a kafa za a yi mata aiki an mata aikin musata a addu'a Allah ya ƙara mata lafiya da duka marata lafiyanmu Allah ya raba ta da damuwanmu damuwarta da damuwanmu ma Allah ya raba mu da shi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah